Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa yin aiki ba ji ba gani da rashin isasshen bacci ko hutawa yadda ya kamata suna zama sanadin kamuwa da cututtuka iri-iri. Wannan al'amari yana daga cikin abubuwan da za mu duba a yau a filin lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoton cewa kwanaki gidauniyar Ford ta ɗauki nauyin shirya wani fim domin wayar da kan jama'a dangane da haɗura da kuma illolin zubar da ciki musamman ga yara mata wadda ya katutu a yankin kudancin Najeriya da kuma matsalolin da auren wuri suke haifarwa ga rayuwar mata ƙanana waɗanda ake aurarwa tun kafin su gama ƙosawa ko kuma girma yadda ya kamata da aka fi samu a yankin arewacin Najeriya. Baya ga haka kuma fim ɗin na tsawon mintoci casa'in ya kunshi illolin rashin ilimi ga 'ya'ya mata wadda shine babban dalilin da ke ƙara matsalolin lafiyar iyali. Baya ga likitoci da jama'an kiwon lafiya da masana harkokin kiwon lafiya da kuma ƙungiyoyin kiwon lafiyar jama'a, an kuma gayyaci shugabannin gidajen rediyo da talabijin a Kano da kuma wakilan kafofin yada labarai na ciki da wajen Najeriya. a saboda muhimmancin 'yan jarida wajen yayata kula da lafiyar jama'a. Masana sun gabatar da jawabai kan hanyoyi ko kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin rage mace-macen mata a lokacin naƙuda da kuma mutuwar jarirai da muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata da kuma rawar da kafofin yada labarai za su taka ko kuma suke takawa wajen wayar da kan iyali musamman mazauna karkara. To idan ba ku mance ba a makon jiya mun gabatar da hira da Mahmud Ibrahim Kwariye da Dr. Zainab Datti Ahmad, likitan mata a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Kano. Profesa Umaru Fati na sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai. Kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya samu damar zanta da shi bayan da aka gama gabatar da jawabai. ga kuma yadda hira tasu ta kasance. Professor, a bayanan da ka yi kace abin da ka kira commercialization of radio programs yana taimakawa wajen rashin yin ayyuka ko shirye-shiryen da za su wayar da mutane kai. Me kake nufi? Well, abin da nake nufi a nan saboda an mai da komai kasuwanci a gidajen rediyo na gwamnati da masu zaman kansu. Sai ka ga ababin da ya kamata gidajen rediyo da television. su mai da hankali a kai ba da su ba saboda wayannan abubuwan ba da su ba su kuɗi ba ga misali yanzu ka ɗauki harkokin da suka shafi lafiyar mutane har irin yadda yara suke shan ƙwayoyi suke lalacewa yan mata suke zub da ciki da dai irin wayannan ababe ba ababe bane da za su baiwa gidajen rediyo nan kuɗi domin wayannan yaran ba za su zo su ba su kuɗi don su nuna su ba kuma idan ba idan ana nunawa ba za a ƙara ilmantar da mutane ba kuma ba za a ƙara farkar da gwamnati su yi abin da ya kamata su yi ba sannan haka kuma ma'aikatoci irin asibitoci da sauransu su ma ba za a bincika su a ga kun shin suna ayyukan nan daidai ko ba sa yi kuma irin hukumomin da gwamnati ke cewa tana ba su kuɗi domin su irin wani ayyukan saboda abin da ake cewa investigative journalism ya mace yanzu domin neman kuɗi shi ma ba wanda ya san abin da ake ciki ana da tafiya haka idan wani ya ga dama sai zai biya kuɗi ya yayata abin da ya ga dama shikenan so anan sai ka rasa bambancin rediyon gwamnati da kuma rediyon zaman yan kasuwa da haka professor me ya kamata yi a lokacin da su waɗannan kafofin yaɗa labarai ke koka cewa suna da fama da karancin kuɗi na tafiyar da ayyukansu ai ba wai na ce laifin su bane laifin masu rediyoyin ne su gwamnati da suke buɗe rediyo su san cewa idan abin da muke cewa aikin radio da television ba komai bane na kuɗi dole a ware wani sashi aikatawa jama'a aikin da ya kamata su sani domin abu ne na ilmantarwa abu ne kuma na faɗakarwa abu ne kuma da zai ƙara wayar da kan mutane so idan ka ce wai ka mai da shi naira da kobo to zai wahala mutanen nan su yi aikin da ya kamata su yi so don haka dole ne a ware wa'yansu kuɗaɗe domin aikin faɗakarwa da aikin wayar da kan mutane kamar yanzu abin da gama bincike da ya kamata su riƙa yi shin kudaden da ake cewa an ware wa hukumomi na eh, lafiya ana bada kudaden nan kuma ana ayyuka da kudin nan kamata shin yaran da suke shan kwayoyi ya za a taimaka musu shin yan mata da suke zubda ciki shin matanmu da suke mutuwa saboda rashin ilimi ya za a tar musu da hankali da sauransu ba wai sai an zanna wasu hukumomi sun zo daga waje su zo suna su za su zo su kashe kuɗi akan wayannan ayyuka ba ayyuka ne da ya kamata gidajen dai mu suna yi kulli yomi saboda haka dole ne gwamnatoci su farkar da cewa fa dole a ba wayannan kuɗaɗe da ya kamata idan abu da ya shafi kasuwanci za su yi karɓan kuɗi a hannu amma ba komai da komai na talakawa ba ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne Lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Dr. Muhammad Ladan ya fara ba da amsa ga tambayar da wani ya yi game da illar da ke tattare da rashin hutawa. Dr. Ladan ya fara bayani irin cututtukan da suke da alaƙa ɗin da rashin hutawa yadda ya kamata lokaci ya ƙure. To amma a saboda muhimmancin wannan tambaya. za mu gabatar da tambaya ne tun daga farko. To likita ina fatar kana lafiya. Ah, ina lafiya hajiya. Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani jan ba hutawa yadda ya kamata? To in dai mutum na aiki hurjin yadda malamin ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To, wannan irin rashin huta da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. Domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana. To, in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini, su ciwon zuciya, waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamman ciki ya rinka karuwa wadansu ma har su iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma inda yawa na wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da mata su duk na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi haliccin da Allah ya mu oh. kenan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci nan baccin nan kala kala kashi kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan yanzu yadda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din hajjia to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta ke sa su su su ta ba su sai su ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma ba gaira kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi eh da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar ɗaya mutum ko in kwana yi to sai ga sai ga Allah ya dauki ran mutum kwana yi to likita ka san mutum yana da kuruciya Eh. kana ganin cewa za ka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗanda sun fi tsanani a domin mutum in kana da kurciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so manyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to likita misali kaga kamar yan siyasa eh. lokacin da ake siyasa zaka ga sun kai karfe uku karfe hudu na dare ba su yi bacci ba kuma galibi sai kaga mutum ya je ya yi baccin kila awa ɗaya ko biyu wasu ma sai ce maka an yi ne baccin awa biyu awa uku ya ishe ni irin wa'annan wani shawara za ka ba su? Shawarar da zan basu ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta domin rashin hutuwan nan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba kwakwalwarsu za ta aiki sosai kana mantuwa da yawa to ina ya kamata kowa ko da yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai in ba haka ba to in ba su hankali wani abu zai iya samun to likita bari mu dubi kaman kuma eh, wanda kaman misalin nauyin ilahirin kasa ke kan shi wato shugaban ƙasa eh to san galibi shugaban kasa ba mu san kowane irin bacci suke ba to kamar irin shugaban kasa wanda wannan ya zo a zo daga wannan jiha ai wannan kuma galibi ba sa bacci yadda ya kamata. yawancin za in kika lura kamar manyan kamar shugabannin kasashe yanzu a ga suna tsufewa da wuri in kika lura to misali kenan wato za ki ga kamar gashin sun fi shiga kamar in kika kika lura ma da Obama yanzu gashin din ya fari fat kuma ga damuwa ne da waɗannan abubuwan za ga ma har fatan jikin su na canza duk wannan rashin huta na kawo wannan shi yasa waɗansu su wani lokaci sai su ɗauki kan mako ɗaya mako su je wani wuri kawai su huta To, eh, to a ce suke haka. Wato wannan nauyi da ke kansu ne shi yake ja musu wannan tsufa da da sauransu. Eh, da su ma za ga suna da irin ciwuka dinnan da yawa. Waɗansu ma za ga suna da irin ciwuka wanda suna damuwa ko lokacin wanda ake cewa kamar depression da sauransu. Duk suna ciwo kala-kala duk wannan na kawo hajiya. To likita mu ɗauka a ce kai likitan shugaban ƙasa ne. Eh, wani shawara za ka bashi ya rika zuwa hutu kowane sati bibi ko ko wani wata ah, kashe ko lokaci da ya kamata ya rinka samu ya samu lokaci ya kwanda ya bacci ya huta ya samu lokacin da zai rinka hutawa bacci kamar awa nawa misali kamar zai samu kamar awa shida zuwa bakwai in zai iya samu to in kuma ba eh. zai samu ba fa eh, ya rinka shi a kaɗan kaɗan yana koda ya uku nan hudu nan uku nan yana yi eh, dai amma da samu awa shida din nan ya kamata To kamar kuma irin hutu yadda kake cewa sukan je wani wuri dinnan ko da yake hutu ga shugaban ƙasa likita zai yi wuyan yi. Eh amma ba su damuwa suna dan samu su ɗan kwanta su yi dan bacci kaɗan, kuma ba kullum suke fita su ta abubuwan da ya kamata ba. Hutun ne yakan dan taimake su kwarai. A saboda haka aiki ba ji ba gani ba abin da yake haifarwa illa jawo mutum matsaloli kala-kala na cututtuka. Gaskiya haka yake hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Ka san kuma masu iya magana a ko da yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma mu na gaba idan Allah ya kai mu. Babu mai hoji da ke na da hukun da ya ke la'ira jiki? babu mai hoji da ke a san da ke a kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kushi in mai ke gida da uwar jiki mu mai hoji da ke a san da ke a kace duniya